ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى جعلناكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته domin insha Allah za mu dora akan darasinmu na suratul Luqman wadda karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya faɗin Allah maɗaukakin sarki haza tarkun lahi Ba haruni ma za ka laƙa min dunihi bal zalimuna fi dalalin mubin yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya albarkace mu Allah ya samu dace sai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله ما دوكا كين سركي ولقد آتينا لقمان الحكمة الله يتي حقيقة من باب لقمان الحكمة الحكمة malamin tafsirin alkur'ani sun saɓani a game da wannan lafazi da alhikima da Allah ya ce wa laqad atayna luqman hikima. shin luqman annabi ne ko ba annabi ba ne waɗansu daga cikin malamin tafsirin alkur'ani suka ce lukman annabi ne dalili saboda Allah ya ce a kai na lukman alhikmata mun ba ma lukman hikima malam muhammadu aminu shirkiti a cikin adwaul bayani fi izahil qur'ani bil qur'an yake cewa lafazin alhikma na zuwa da ma'anoni guda uku a cikin alkur'ani lafazin alhikima yana zuwa da ma'anar annubuwa annabta ne Allah ya ce wa qatala dawudu jaluta وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء jaluta annabi dawud alaihi salatu wassalam sai ya kashe jaluta wa atahu allahu almulka wal bi ma'ana annubuwa Allah yake sai muka ba mu annabi dawud annabta sai muka ba annabi mulki sai muka ba mu annabi shine ma'anan wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa atainahu hikmata wa fadla al-khitab lamma Allah yana magana annabi Dawud alaihi salatu wa salam yace wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata mun ba ma annabi Dawud al-hikma al-hikma bi ma'ana an-nubuwa wa fadla al-khitab sannan mun ba ma annabi Dawud alaihi salatu wa iya fayyace zance da kisar da sakon Allah yadda ya kamata shankidi ya ce to kalmar alhikima yana zuwa da ma'anar annubuwa lafazin alhikima yana zuwa da ma'anar alhadi shankidi ya ce duk inda ka ga a cikin alkur'ani an haɗa alkitabu wal hikmatu to alkitabu qur'ani ne alhikmatu hadisi shine ma'anar huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب wal yana koya musu alqur'ani da hadisi alkitab alqur'ani alhikma alhadith da yake da ma'anar wa kurla ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma min ayati llahi yana zuwa da ma'anar ma'ana na uku malam shakiri yake lafazin alhikima yana zuwa da ma'anar basira da kuma dacewa da abin da yake daidai shine ma'anan yi'utul hikmata man ya sha. wa man yu'tal hikma man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira Allah yake yu'til hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ma wanda yaso al hikma huna bi ma'ana al isabatu fil qawli wal amali al ilmu wal aql mutum ya zan ma'abucin basira in zai yi magana zai sa magana a inda ya dace in zai yi aiki zai samu dacewa a wajen aikin to ya dace da hikima sai a ce wani yana da hikima yana da basira Allah ce wa man yu'ta hikima faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka ba shi hikima Allah ya ba shi alkhairi babban alkhairi mai yawa jama'a mun fahimta saboda haka lafazin alhikima yana zuwa da waɗannan ma'anoni guda uku yana zuwa da ma'anan annubuwa annabta yana zuwa da ma'anan alhadi yana zuwa da ma'anan al'aqlu wal fahamu duka guda uku to Allah sai yace wa laqad ataina luqman al hikma Allah yace mun ba ma luqman hikima wannan suka ce annabta aka bashi wannan suka ce a'a wannan alhikima da yake cikin ataina luqman al hikma ba annabta bane ba amma Allah ya ma lukman baiwa da basira da dacewa da nagartattun tsare-tsare da kuma ilimi mai amfani kun ga ya ɗauki fassara na uku daga cikin ma'anonin alhikima kenan ko malam muhammadu salihu sani ya zo yana tattauna wannan yace to tun da bai koma lukman shi ne ne tun da dai annabi ya taɓa ce mishi abdul salihun yace duk wanda ya zo ya ce mishi abdul salihun inda annabi ne da annabi in ya zo annabi zai kira shi to amma ko annabi ne tunda dai annabi Muhammad ya ce mishi Abdul Salihu ya ce kai ma ka zo ka ce Abdul Salihu jama'a mun fahimta Allah ya ce wa laqad atina luqman al-hikma Allah ya ce hakika mun ba ma luqman hikma anishkur lillah Allah ya ce sai muka ce ma kai godiya ma Allah akan wannan baiwa da Allah ya maka wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi Allah yake duk wanda yayi godiya ma Allah akan wata ni'ima ko baiwa da Allah ya mishi yayi godiyar ne ma kansa da kansa domin amfanuwar da zai yi a sanadiyar godiyar ta fi rashin godiyar jama'a mu fahimta idan mutum yayi godiya dama idan Allah ne لئن شكرتم لأزيدنكم أذن ربكم لئن شكرتم Allah ya ce ya yi sanarwa ya sanar da bayi baki ne akan a yi mishi godiya akan duk abin da ya nikinsar da bayi shi Allah ce wata ya yi godiyar nan ya yi godiya ne makan shi kuma wata ya yi godiyar nan Allah ya ce akwai daɗi da ƙari da za mu yi mishi to Allah sai ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi duk wanda ya yi godiya ma Allah akan ni'imar da Allah ya ni'imtar da shi ita akan ni'imomin da Allah ya bashi akan baiwan da Allah ya bashi fa innama yashkuru li nafsihi yayi godiyar ne makansa domin alkhairin da zai samu alkhairin da zai akku a sanadiyar godiyar zai dawo kansa ne ba zai ba zai koma zuwa ga wani sa bane kin kwamu fahimta godiya ma Allah shine dagewa da ibada da kuma riko da musulunci idan aka yi maganar ashukur shine tsayuwa akan addini idan aka yi maganar shine tsayuwa akan addini da Allah yake cewa la in shakartum wallahi har in kun yi godiya la azidannakum Allah yake wallahi zan kara muku ni'imar da na muku to ba shine ka je ka samu bukatuwarka da wadatarka da arzikinka ka shiga ɗakinka ka ci abin da zaka ci da kake so ka zo ka ci alhamdulillah ba shi bane godiya amma wannan ni'ima da Allah ya maka ka yi ƙoƙari da wannan baiwar ka yi ƙoƙari ka yi addini shi ne a shukur malam kusurin ya ce a tana da rukunai guda rukunin farko shi ne ka kudurce a zuciyarka cewa wannan ni'iman Allah ne maka duk abin da Allah ya maka na gata duk abin da Allah ya maka na baiwa kafin Allah ya yarda cewa ka yi mishi godiya har sai ka kudurce a ranka wannan ni'imar da ya makan ka tarni, da ne daga Allah ba ka, ko shirye-shiryenka ya samar maka da wannan abin ba har sai ka yarda da haka a ranka kafin Allah ya yarda cewa ka yi mishi godiya a kan ni'ima da ni'ima jama'a mun fahimta yadda kaga Allah ya baka ido baka yi komai ba yadda kaga ya baka ji baka yi komai ba yadda ya kera ka da hannayenka baka yi komai ba to duk abin da Allah ya mallaka maka a rayuwa sai ka ji a ranka yadda Allah ya baka kani baka yi komai ba haka ya baka motar ka ko ya baka gidan da kake zuwa ba a dace ba ka kai gidan ba wani ya fi sama da shekara ashirin yana uban adashi ko mashin yawa aiki da sana'a da kasuwanci sababi ne na riskan abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta maka amma su da kansu ba su suke da tasiri wajen samar da haka ba sirrin haka in ka yarda cewa gamdakatar ne dace ne na Allah to wannan ke sa ba za ka ma wani gori ba ba za ka ma wani alfahari duk ni'imar da Allah ya maka idan ka cire dabarar ka a ciki to ba za ka ma wani gori ba in ka ga kana ma wani gori ko kana walakanta wani to ka saka tsarewanka ne ko kuma dabararka ne a cikin ni'imar shi zai sa ka iya zagin wani jama'a mun fahimta abu na biyu kuma ka faɗa da bakinka cewa Allah ya maka ni'ima shine ma'anan wa amma bi ni'imatu rabbika fa haqi abu na uku wannan ni'imar ka yi amfani da ita wajen taimaka ma addinin Allah kowace irin ni'ima ce ka yi amfani da ita wajen taimakon addinin Allah malam ya yace sai waɗannan rukunai uku sun cika tukunna duk ni'imar da Allah ya maka a rubuta cewa kayi godiya ma Allah to wannan godiyar shine Allah yake cewa la in shakartu la azidannakum wallahi in kun yi godiya Allah ke zan kara muku to godiya ne na daɗa dokewa akan addini da kuma tsayuwa akan addini jama'a mun fahimta ko kar ka yarda kar ka yarda Allah ya saka ni'ima kowace irin ni'ima ce da wannan ni'imar ka saba maka inda fasarar zai fito maka a fili wata rana na Aisha tana ba da labarin sannan Allah sallallahu alaihi wa sallam tace na tashi sai ban ji shi a wajen ta tace lokacin kuma ɗakin babu haske babu fitila ta ce sai na fara lalume a cikin duhu ta ina annabi yake a cikin ɗakin ta ce inda hannuna ya kai sai na taɓa kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah ta ce sai na ji kafafun sun suntume sun kumbura ta ce sai na ga na kunna fitila da na kunna sai na ga tsabar kiyamun laili manzon Allah yake na da Aisha ce har sawun annabi ya kumbura. Sai ta ce to manzon Allah wannan wani irin sallah ce sallar ka har za ta kafa maka lafiyar ka kai kan ba Allah ya gafarta maka duk abin da kai a baya da abin da za ka yi ba kai kan ai babu komai sha'aninka a wajen Allah sai ce maka abin da kika faɗa gaskiya ne a fala a kuru abin shakura ya ce to wannan abu da Allah ya mun ki yaka gafira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akara منك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر yake to a fara aku na abin shakura bai kamata a ce na zan bawa mai godiya da ba da tukwiti akan wannan gata da Allah ya ba to kaga da ya zo yin godiyar doguwar kiyamun laili ina da yan wani mai ko godiya ma Allah akan shi ne ibada kar yadda wani da kai Allah ya mallaka ma gidanka ɗakin ka daban ɗakin iyalanka daban ɗakin ƴaƴanka daban har motar ka tana da ɗaki a cikin gidan amma wadda bai da fili na shi mallakarta a ce ya ce ka da'a ma Allah ba kai godiya mun Allah shi sa kiyamun lailin manzan Allah ta fita kowa azumin manzan Allah ya fi na kowa saboda ya sai matsayin da Allah ya bani ya fi na kowa to bai kamata a ce salloli na da sadakoki na da azumin muka na kuma su yi daidai da na kowa ba in Allah ya maka baiwa ya fifita ka akan wani to ka yi kokari ka fi shi kusanci neman kusanci abun Allah ka yi kokari ka dace ibada jama'a wannan shine ma'anar ashukur shi ne ma'anar da ka yi ka dace da addini da tsayuwa a kan addini to Allah ya ce wa mai yashkur wanda ya yi godiya ma Allah kan ni'imar da Allah ya mishi ma'ana ya san an mishi hakan ya zama sanadiyar ƙara neman kusancinsa a wajen Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi yayi godiya ne makansa wa man kafara wanda kuma ya butulce ma Allah fa inna Allah ganiyun hamid lalle Allah wadatacce ne abin yabo ko ka Allah ko baka bi Allah ba masu bin Allah suna nan ta bin Allah Allah wadatacce ne da ibadarka idan ka yi ibadar idan ka yi godiya ka yi ne kanka domin alkhairin da zai biyo bayan ibadar zai dawo ne zuwa kanka idan kuma ka ki ka yi cutuwar kanka za ta dawo ba za ka cutar da wani ka ba in ka fahimta to sai Allah ya ci kanta وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله يقول قال لقمان لابنه karanta ma al'ummarka yayin da lukman yake cewa ga ɗansa wa ya a lokacin da ya ajiye ɗan yake mishi wa'azi jama'a mun yanta? uba ya ajiye ɗansa ya dinga mishi wa'azi haccin ɗan ne akan uban yadda idan bai sauke hakkokin iyaye a kansa ba zai tafi wuta haka iyaye in ba su ba ma ƴaƴansu haƙoƙinsu ba za su tafi ba yadda kake da haƙƙi a kan ɗanka haka ɗanka yake da haƙƙi a kan ka. jama'a mun yanda Allah ce wa in kana ni kumanu libnihi ay wadkur iskana lukumanu libinihi Allah ya ce ka tuna ka ambata ma al'ummarka yayin da lukuman yake cewa da ɗansa wa huwa ya izuhu ya ajiye shi yana mishi wa'azi wa'azi ake mishi hakkin ɗani akan uban uban ya dinga mishi wa'azi hakkin yana daga cikin hakkin ɗanka a kanka dole yana daga cikin abin da za a tsaye da kai a filin kiyama a kansa shine hakkin ɗanka ne a kanka uwarsa ka zama mutum ya kirki hakkin ɗanki ne a kanki ubansa ya zama mutum ya duk wannan bincike da kaji an ce ayi a musulunci a ayi kaza ayi kaza a a in an tambaye ka gaskiyar al'amari kar ka boye duka ana nema ne a tanko da a tanko abinda shi zai ba wa ma'aurata mafita a ranar alkiya to kuma haƙƙin ɗanka ne a kanka ka ajiye shi ka mishi wa'azi ka karantar da shi addinin Allah ya ce wa huwa yakiluhu ya ajiye dan yana mishi wa'azi ya bunayya yace mishi ya dana la tushrik billahi karfe shirka inna shirka la zulmun abin domin shirka zalunci ne babba babu wani mukun laifi zalunci mafi muni kamar shirka da kun ga ya fara mishi da haƙƙin Allah jama'a mun fahimta da ya ajiye ɗan alqur'ani ke mu labari abin da ya fara wa ɗan magana da shi shi ne haƙƙin wanda ya halitta shi ne Allah wannan yaro yana bukatar sana'a yana bukatar rayuwa yana bukatar duk abin da zai yi hatta akwai bukatar alaƙarsa da mahaifinsa ta kyautata amma dai abinda lukman ya fara magana a kai shi ne magana a kan shirka yake mishi la ta shirka kafin shirka babu wani mummunar ɗabi'a mummunar laifi da mutum zai samu kansa a ciki mafi tasewa da asara kamar shirka da Allah in kuma muna fahimta ko kisar lukman ɗaya daga cikin abin da yake karanta su na shi ne yadda rayuwar musulmi ya kamata ta kasance da shi da ƴaƴan ya ɗansa ya kira shi ya ajiye shi na shiwa abu na farko da ya fito daga bakin lukman zuwa ga ɗansa shi ne ta mishi ya bunayya ya ta mishi ɗan ƙaramin ɗana la su shirkin la karfe shirkana kafin ya fara da haƙƙinsa shi uban sai ya fara nuna maɗan ɗan haƙƙin mahalicci ka ta malam ɗa in dai ba Allah ka nuna da shi ba ko kanka ya taɓa sama kai ma zai ka ba in dai ɗan kai ba ka nuna mishi Allah ba wallahi ba zai fi girman ka ba amma in ka nuna mai girman Allah duk ran da aka ce Allah ne yake ya bi ka sai ya fika duk wanda bai san Allah ba barnan da bai yi shi idan mutum ya san Allah shi ne ke bin ƙa'idodi da dokoki saboda abu na farko da yake wajibi akan kowane uba ya kulla alaka tsakanin ɗansa da mahaliccinsa shi ne Allah abinda Allah ya fi ƙi a cikin abin da duk za a yi na laifi Shi ne shirka da Allah kun ga Luqman sai ya fara magana a kan shirka da Allah babu asararre asara mafi muni kamar wadda yake shirka da Allah. ka tsarkake ibadunka daga shirka da Allah. ka tsarkake zuciyarka daga shirka da Allah. ka tsarkake ibadunka ka tsarkake zuciyarka duk abin da yake hurumi ne na Allah jama'a in abu hakki ne na Allah ka juyar da abun zuwa ga Allah shi kadai ba abokin tare wannan shi ne mataki na farko mataki na farko da musulmi zai tsare a ce ya saka ɗan ba na zuwa. amma in babu wannan wallahi babu zuwa har saboda ka lukman da ya ajiye ɗansa sai ya fara mishi magana akan shirka da Allah. ka ce zuciyarka tawakkalinka ka juyar da shi zuwa kai ka san daga cikin abin da mutanen da yawa ba su sa shi a cikin lissafi sukan ɗauka in an ce kaɗa bautan wani sai ka ce gaban ka kayi juda ko kayi ruku ko kayi a a tawakkul ibada al ibada ar ibada ar ibada ce arrahabatu ibada ce al-istighatha ibada ce al-isti'ana ibada ce duka waɗannan jinsin ibadatu duk wanda ya juyar da wani nau'i daga cikin waɗannan zuwa ga wani Allah wallahi ya ɓata asiri ya ɓata asiri duk wanda ya juyar da wani nau'i daga cikin waɗannan nau'ukuka wallahi ya ɓata addinin sa ya riɓa addinin addinin da yake bari amfani shi الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله يقول الله من يشرك بالله يدعو العمل يجي الله يقول دوة شركة الله فقد حرم الله عليه الجنة الله يا حرم سامي الجنة فقد شيء الجنة haramun ne ya shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna jama'a mun fahimta wa ma'awa bunna Allah ya taimako man sa wuta wa ma lil salimin min ansar ai wa ma lil mushrikin min ansar Allah ya ce kuma wanda ya shirka da Allah wanda ya yi irin wannan zalincin ba ta hanyar da zai samu taimako a filin alkiyama ta kowane jami'a take su ba zama mun fahimta ko babu mafi mulin abu da za ka fada a ciki kamar shirka da Allah kaga waɗannan bokaye da yan tsibin nan da ake musu malamai wallahi kowa kujerar Allah ya zaune abinda min Allah ne ko kan da ta gani ko dan tsibu ko irin waɗannan ƴan duban na rantsa da Allah a min Allah suka je suka zaune e abin da ya keɓanci Allah suka keɓanta kayukansu a zaurukansu suke kira mutane su zo su musu su zo su musu hurumi ne da wani misali da Allah ya buga akan mushriki imamul qurtubi ce ban taba gane mushriki a kararre ne a karatu ba yake sai da na iso kan wannan aya Allah yake hunna fa'a lillahi غير مشركين به غير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله يكون فاق لله غير مشركين به khulafa lillahi ay ma'ilina ila al-hayy Allah ce bayi ne tsayayyu Wadda suka karkata zuwa ga Allah zuwa ga tauhidi zuwa gaskiya zuwa ga kadai ga Allah gairar mushriki na bi Allah ya ba su shirka da sai yace wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah maka annama kharra min as-samai Allah ce kamar ya sukuto ne daga sama to duk wanda kun wannan bokan zuwan ka kun wannan malamin alakar ka da layarka alakar ka da gurunka alakar ka da dan tsibbunka Allah ya ce ka san abin da kai Allah ya ce kamar ka su fito ne daga sama inda mun bar ayan kawai a haka wani ya su fito daga sama zai ji daɗi ka kalli wa wahalar da ya shiga Allah yake faka annama karra min sama mutum na shirka da Allah Allah yake kamar ya sukuto ne daga sama fata fafuhu tsayiru Allah ya yana wulwulowar sai aye suka je suka dinga tafansa suka dinga tafkwaɗinsa suna kalkalan namansa daga sama Allah yana gaba kan mashirin ta ko ta inansa akwai tabo Allah ya yi kansa tabo aw ta'wi bihi rihu fi makamin sahir ai fi makamin ba'id Allah ya kuma daga saman da ya fito iska sai ta dauke shi sai wani cikin gaba jeji ba ya jeji da shi inda bai wani dan uwa ko danki a wannan wanda ya shirka da Allah Allah ki halin da shi ya rabu da kowa tun da ya rabu da Allah ya rabu da kowa eh, to wani iya harkar sama da ya sa a gaba waɗannan kudukur eh, in ka ji mutum yana taimaka yana da malami galibi galibi in ka ji mutum yana taimaka yana da malami ko galibi to in ka ji karatu yana da malami ko gani ba ɗaukar karatu ke zuwa a gurka ba to lukman sai ya fara magana waɗansa a kan shirka da ya guda yi yace mishi ya dana la tu shirk billahi kar ka sake yi shirka da Allah duk al'amuranka ka juyar da su zuwa ga Allah inna shirka la zulmun azim yake domin shirka zalunci ne babba babu rashin arziki da zaka yi mafi muni kamar an kayan kai tarayya ma babu zalunci mafi muni kamar shirka da Allah domin shi shirka da Allah fito na fito ne da Allah eh fito na fito ne da Allah shirka da Allah babu abin da za ka yi mafi muni idan ka mutu baka tuba ba ka tabbata a cikin wadatanci kamar shirka da Allah Allah ya tsarkake mana zukata Allah ya tsarkake mana ayyuka ba a mafi muni da za ka yi kamar shirka ta kowane gani ai ku Allah ta ce ba wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina in kuntum mu'minin in da take cikin ayar shar'iyya wa fatawakkalu in kuntum mu'minina annabi ya ce akwai waɗansu ɗabi'u guda biyu a cikin mutanen al'umma ta annabi ya ce kuma ba za su iya fari ba ya ce ɗabi'a ce ta kafirci daga ciki shine akwai a lokacin mutuwa da'awa jahiliya mun shiga hukumin lalace annabi ya mutu asirinmu ya tono annabi ya ce ana mutuwa a gida kowa ya ɗauki kanta domin a daidai lokacin da aka yi mutuwan annabi ya ce Allah ke saukar da mala'iku a gidan aikin su kawai duk abin da aka ce su ce amin hadisi ne inganta malam albani ya fi da shi a cikin akamun jarai idan aka yi mutuwa a gida mutuwa ake duk abin da za a faɗa a gidan Allah ya da mala'iku su abin daga inda kika ce shi kenan alhaji ya rasu asirin ya tunu na rantse da Allah in dubban bauchi dangin da cikin kai cikin wadatin in duk da nan ƴan uwanki ne wallahi da ke so da ka zub da hawaye ka ya mutu wannan musulunci bai hana ka ba alhaji ya mutu alhaji ya mutu amma dai a alhaji don ya mutu sai ya hana ƴaƴan su ma su zama alhaji ka dai ka tambayi tarihin alhaji wata in lokacin da shi ubansa ya mutu bai ma gama firamare ba ya hana ya yi gidan shi yanzu ya hana ya zama alhaji ya hana ya sai mota ƴaƴansa ma ba komai yadda ya zama alhaji kowa zai zama alhaji amma dai su yi kusan ubansa ya mutu ba a hana su ba amma dai su yi falala su yi kururuwa su yi fata-fata a ciki to nan kuma yanke alaka ne da Allah Allah ya mutu Allah ne mutu Allah baya mutuwa wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut to kaga in ka nuna ma danka wannan karatu dama Allah dama Allah ne Allah ta kuma nan hayy la yamut rayayye ne baya mutuwa yanzu kai kasan nan kasan nan aka ce maka fa Allah ai mun shiga ba amma shi kenan daɗin ta da Allah to inna Najeriya ma mun ya Allah ba yayi yi asara wallahi to eh wa za ka yi. babu kuma keke da keke ga ta da talauci kamar za ka ɗauki ba ta ka sama sai gwamna ya mutu ya barka eh kowa ya tafi ya barka wallahi saboda muna da Allah haka ne saboda haka kowa ya yi kokai ya tsarkace ibadunsa ya tsarkace aqidarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya akan tafarki ka bauta ma Allah shi kadai babu abokin tarayya zaka samu tsarkaka zaka samu rabo Allah ya samu da shi Allah ya ci ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن داهناك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله يأتي ووصينا الإنسان بوالديه Allah ce kuma mun yi wasiya ga ɗan adam game da sha'anin mahaifiyarsa da mahaifiyarsa da shi Allah kun ga abu na biyu da ke biyo baya bayan haƙƙin Allah akan bawa to babu wani haƙƙi mafi girma kamar haƙƙin iyayen eh, bayan haƙƙin Allah akan bawa babu wani haƙƙi mafi girma kamar haƙƙin iyayen da suka aiki hakkin iyaye babu inda mutum zai kewaya hakkin sifar babu inda mutum zai kewaya hakkin sifar Allah ya shi. Allah ya so wasu insana bi walidayki mun yi wasiya wa dan adam Allah ya ce game da sha'anin mahaifinsa da mahaifiyarsa hamadatu ummuhu wahanan ala wahalin Allah yake mahaifiyarta ta ɗauke shi a ciki rauni a kan rauni wahalan ala wahalin a yi ba'afan ala ba'afin raunin kuwa idan ta samu juna biyu kullum karuwa yake idan da yau za a ce ta tashi yanzu daga nan bakin masallaci ta tafi bakin titi ta dawo idan ta je ta dawo gobe in an ce ta koma wahalar na goben ya fi na yau inda jibi za a ce ta koma to wahalar na jibin kuma ya fi wahalar na jiya wahalar ala wahali kullum daɗa girman cikinta kullum daɗa shiga wahalanta da kuma kuncinta to duk lokacin da Allah ya zama ɗan adam magana akan iyaye abinda Allah ke nasanta mutum shine wahalar da iyaye suka yi da shi a cikin rayuwa E, wahalar da suka yi da shi a cikin Allah ya ce hama da tukun mu wahalar ala wahalar mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni wahala akan wahala wa fisaluhu fi amai sannan haka ta gaba da shayar da shi bayan ta aike shi har zuwa aka yi yayansa a cikin shekara biyu da wannan aya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imbafi cewa ciki akan iya aihuwansa a wata shida mafi karancin abinda ciki mace za ta iya aihuwansa wata shida mun bai sako saboda tun daga ɗaukan ciki har zuwa aihuwan cikin har zuwa aihuwan cikin a yaye ɗan bayan an shayar da shi wata talatin Allah ya tsaya شيء وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الله يكي دقى أوكا تشير زوا عايزيش أفار شاير دشي هل زوا عسيه أن يايش الله يكي يبادى وتا ثلاثون مكياي أشي سبو داكا idan aka cire shekara biyu da Allah ya bada dama wa fisaluhu fi amai abinda zai rage a cikin watanni talatin shi ne wata shida jama'a kuma yin dafa da wannan sabon ciki mafi karancin lokacin da su za ta haife cikinta wata shida in ya kasa wata shida to akwai tuhuma a kan ɗaya yake da walwali da su والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة نما أما مكيا يجامع شاير دانسو شكرا بيو تكنكي أما شكرا بيو idan an cire watannin ciki in bai wuce wata shida ba jama'a mun fahimta a dai cikin waɗannan watanni talatin misali inda za a cire wata tara ciki ya yi to yanzu shayarwa babu dama ya haura shekara ɗaya da wata tara jama'a mun fahimta a cikin waɗannan watanni talatin da Allah ya bayar idan aka cire wata tara na ciki ba saura wata ashirin da ɗaya ba kenan to babu dama yaron ya sha nono sama da na wata ashirin da ɗayan saboda dama da ciki da yaye ba wata talatin Allah ya ba a lokacin kalimar sosai na Usman waɗansu malamai suka ce wani abu ya faru shi ne wata mata ce ta yi aure ta tare wata shida sai ta haihu abin sai ya zama daban nufin sai ta shi gaya wa na Usman ya ce mishi ni fa na shiga cikin wani yanayi a gidana me ya faru yace amarya ta na amarya ta yau wata shida kuma ta aiki shi kuma ya ce a bai matsala ta zo dai da cikin kenan wata shida karshe aka ta kai ta yin aka yi ta bin diddigi da sauransu karshe dai har haddi ya hau kan yarinya sai ga na ali ya so. fadar na usman yace mishi ya daga ana sauri kai kawo kai kawo yace wata za a jefi me sai ya ce yaya ajin ya kaza sai ya ce watan ta shida a gidan miji ta aiko usman ce wannan aini yana cikin qur'ani ana aihuwa a wata shida sai na usman ya qur'ani yace ya sai ina ta sai buga mishi littafi ya ce Allah ne ya ba da dama a qur'ani wa amluhu wa tusaluhu salasuna shahara tun daga ɗaukar ciki har zuwa aihuwa wata talatin Allah ya bayar to kuma Allah ya bada dama wa walida yurdina auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma rada da kuma wa fisaluhu fi amali na cikin suratul luqman yace idan an kwashi shekara biyu wata 24 a cikin watanni 30 saura wata nawa saura wata shida ita saboda haka za su iya aihuwa a wata shida kuma musulunci ya karbi Allah ya Usman yake wallahi abin ban taɓa shi ya lokacin da yarinyar nan za a tafi da ita inda za a ta fashe da kuka sai sai mata kukan da suke yanzu bankwana na kwana na da take da za a dufe shi kin yi zina kace wallahi ban yi zina kace na rantse da wanda ya aiko annabi Muhammad da alqur'ani wa kiran kace ni duk halittun Allah ba wanda ya taba saduwa da mutum shi kace ni kodin na alƙur'ani kike saduwa da tana isa sai na ali da su a tsoron wannan duk da in dai an gane ni Allah yana so ya yi wani hukunci ne ya bayyanar da wani abu ne ya zama ni ne sanar da ba sun samani wa ke zira in kuma ba wani hukunci ba ne ya ce to Allah zai barantar da ni sai gashi Allah ya barantar da ni ya ranar tsayuwa kan gaskiya ne da <laughs> ranar tsayuwa Allah ya samu dai saboda ka Allah ya ce wa hudu a bai ne shayar da ɗan zuwa a yi yayansa a cikin shekara biyu a liskurli wani wani da yake ilayyar masir Allah ya ce ka gode mini da iyayenka makoma a gare ni a liskurli wani walida Allah ce idan ka zo a shiku Allah ce ka yi mini a shiku Allah ce kuma ka yi wa iyayenka a shiku ka yi wa iyaye godiya akan abin da suka mata shi ma godiyar iyaye shi ne fita kitan Allah ya saka da wajen ya saka da wajen yawwa kamar ka sha madara ita ba a ce mata koyon da za ta karya a fasa ta soya shi ne an kurli wa liwali dai eh, duk abin da kake da shi a duniya ka sadaukar da shi don mamar ka ji wani ya tambayi annabi ya ce man a haƙƙun nasi bi husni sahabati ya ce mun zala duk duniya waye fi dacewa ya fi cancantin ya ji daɗin rayuwa ta zama da ni ya ji daɗi annabi ya ce mishi ummuka mamanka sun maman ya ce manzo Allah sai wa ya ce ka mamanka ya sake cewa sai wa annabi ya ce mamanka duk duniya mana wanda ya kowa jin daɗin rayuwarka in kai ɗan albarka ne annabi ya ce mamanka kafin aboki ya yabe ka kafin malaminka ya yabe ka kafin mutanen anguwa su yabe ka a jiya bonka a bakin mamanka addu'a ji mamanka suna yabonka tana maka addu'o'in alkhairi amma ka bar ka ta walakanta shekaran ka talatin a duniya ka sai ta yi sanda wa zanin ka saka ai ba za ka ji daɗi ba rayuwa na rantse maka da Allah ba ni da ba a ce tun da kake a duniya tun da ta ke ka yau shekaran ka ashirin da biyar da bakwai talatin baka taɓa tsaya mata zanin dubu ɗaya ba kai kayan ba wallahi ta sai ko ciyawa ya kamata ka nemi lauje ka je ka fara ciyawa kana ba sai ba su yi ciyawa ba su ba ƴaƴa ba ne su ba su da iyaye ne su ba ƴan gari ba ne ha ya da dariya abin kunya ne yau ka yi ciyawar sayarwa abin kunya ne ba abin kunya ba ne bare kuma ciyawar da ne ka saya maman ka sani ba abin kunya ba ne duk abin da za ka yi a duniya akan iyayenka ba abin kunya ba duk abin da za ka yi a duniya akan iyayenka ba abin kunya ba ba abin kunya ba mun yi darasi su sun da guda kan bin ruwa da hakokin iyaye da yadda ya kamata mutum ya mu'amalance su ya zauna lafiya wallahi tallahi har abada ba za ka ji daɗin rayuwa ba sai iyayenka sun ji daɗinka sai iyayenka sun ji daɗinka matuƙar iyayenka ba su ji daɗinka ba wallahi ba za ta shiga sai Allah ya cika mana bakar mamutu mana bakar mamutu ne ce kuwa idan da za ka sayi mota ka ba ka ɗauki direba ka ajiye masa duk inda za ka je a ɗauke ta a motar a kai ta idan Allah ya mata rasuwa a kirga iya zirga-zirgan da ta yi a motar ka in aka yi littafi, sai an samu zirga-zirgan da sai da kai a ka ya fi yawan shiga motar ka da fili a ƙirga motar ka da ta shiga an kai ta gombe an kai ta kano an kai ta Kobar gombe a yi lissafi duka kilomita nawa motar ka ta yi yawo da uwarka ita kuma a zo a ƙirga kilomita nawa ta yi da kai a bayan uwa ba a ɗakin da ma kana bayan ka a faɗaki kai kuma motar ka kana yana da kuma gidan kuma sai uwa ba ko a mota take kai akan tsinyar ta kake daga nan in ka ji an ce uwa ta tafi Kano da ɗanta to ita ce a motar amma ɗan a tsinyar ta yake duk inda aka ce maka matarka ta tafi in tana da goyo goyon ita akan kan tsinyar ba su ake shi a karbi wannan ɗauka da take yanzu a cikin gidan za ka kira ka daga ta zo da goyon a cikin gida da goyon kana ɗaki za ka same ta a ɗakin za ka samu ɗan a hannunta a ɗaki ai ko makwabciyar mu ne ka taɓa wannan matan na ta shan biya balle ko ta ta aiki in ka samu mutum na wasa da uwarsa to ya sa dan ba a duniya ya kamu da tausayi tsaron tsila mana sai ka gama wadatar tafiya yanzu ka je ofis ka samu wani arne ya matsa maka lamba shekara ashirin na rage da Allah eh shekara ashirin duk abin da za a duniya kana fargaban duk abin da za ka kana fargaban eh kullum ka wani da ka shi shi sai wanda baka ma uwarka haka ne wallahi wani kana gani kasuwa yake kasuwa yake amma wallahi yake kwana uku bai shiga ɗakin uwarsa to za ka je ka shiga ofis ɗin wani ɗan iska mai kwana da karuwai kana da shi kuma baka isa ka zo baka shiga ba ai ma da kin dai baka ji uwarka da to za ka je ɗan iska na rantsa da Allah in kana so a duniya ka zauna lafiya zaunar da uwarka lafiya zaunar da ubanka lafiya na rantse maka da Allah in ka zauna da waɗannan lafiya ba wacce ya ike fita kanka ba shi Allah ya ture shi ba shi Allah ya ture shi wata dattijiya tana ba mu labarin ɗanta babba ne ya samu matsayi ya kai ya kawo lokacin yana wata ma'aikata aikinsa na farko da aka ɗauke shi sai mai gidan kan yana aikin shi su mai kiya sai aka faɗa ɗan aka gaya ga uwarsa aka ce mata wane fa ogan sannan fa jiya yake aikin shi su jiya yake sai ta kira shi ta ce mishi an gaya min mai gidanka yana aikin ka ka siyo jiya ka gaya mun gaskiya in ba ka gaya mun gaskiya ba Allah ya yi sai ce yana aikana a sojiya ta ce to aikin ba na so ba wai ina so a gyara bane ba ina so ka bari bane aikin ne ba na so ka bar shi kawai ya koma ofis ya je su musu mamara sana da ne kai wannan wani irin abin da ne ba wani abin da ne ta ce aikin ne in bari eh mamara da aiki ne mamansa ta hana shi bari wani kuma kwallo yake mamansa ta hana shi bari wallahi ya bar aikin watan sa uku wani kamfani ya zo ya ɗauke shi kuma shi kenan ba su ne iyaye alal akalli alal akalli kar ka yarda ka cutar da iyayenka a in kuma iyayenka suka shiga kunci a sanadiyar mu'amalar kai kuma ba za ka kira da bai ba uwa da uba hakkin su bai faduwa duk matsayin su idan babanka shine mai kudin Najeriya suka hakkin sa na shi uba ne bai faduwa a kai bai faduwa Allah yake wa in jahada amma idan sun nemi su tursa saka uwa da uba ala an tushrika bi akan kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda babu dalili akan wala ce kuma Allah kika kabi Idan kuma haƙƙin Allah ai da haƙƙin. Allah yake wa sahibuhu ma fi dunya ma'rufa ka sahibance su ka zauna da su ka yi mu'amala da su Allah yake fi duniya a nan duniya ma'arufan da kyautatawa zaka wannan da muke karantawa shi iyayensa ma mushrikai ne Allah ce kar ka bi su akan shirkan amma dai duk da haka wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa Allah ta kito ka su. a duniya su gida ka. kafircin su ba zai kada haƙƙin su na su suka aike ka hakkokin su na iyaye dole ka ba su sai Allah yace wa tabi sabila man anamu ilayya kuma ka maida ka. zuwa ga wadda wasan ka dinga bibiyan hanyar wadda ya mai da al'amarin zuwa gare ni inda Allah idan ka tashi za ka yi addini za ka yi rayuwa Allah ta tafi ka kuma suwaye suka karkasa zuwa ga sunna sai ka su kuma iyaye Allah ta ci gaba da karɓar aikin su na iyaye kyautata musu amma in shirka da Allah suke so kai kafirci suke so kai Allah yake karka bi nan ka nemi wanda yake bin tafarkin Allah ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah yake sai ka bi tafarkin da yake kai amma dai wasahibu ma fi duniya ma'arufa wata sabila masana bi ilayya thumma ilayya marji'ukum Allah yake dukkan kuma komar ku a gare ni suke wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan zan ba ku labari game da abin da kuke aikatawa ba shi a rayuwa Allah ya kanu Allah ya ba mu ikon kiyaye hakkokin Allah da hakkokin iyaye da hakkokin da duk aka dora mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Thank you.